فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ya komo muminai me yake faruwa ne kuka rabu biyu masu saɓani da juna akan sha'anin mu'amala da munafukai wasu suna cewa a yaƙe su saboda kafircinsu wasu kuma suna cewa kada a yaƙe su saboda imanin su bai dace ku yi saɓani akan sha'anin su ba tunda Allah ya bayyana su kafirai ne batattu ne saboda ayyukansu shin kuna nufin ku shiryar da wanda Allah bai datar da shi zuwa ga gaskiya ba duk wanda Allah ya batar ba za ka samar masa da wata hanya zuwa ga shirya ba.